يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin masjidin nuri wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin nan mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam na shehu malami ahmad bin ali al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatu muna cikin kitabi littafi na karshe kitabul jami a kitabul jami'i muna babi na hudu babun rahabi min masawi al-akhlaqi babin rahabi ko babu tarhibi min masawil akhlaq Babu wanda ke bamu tsoro ko ke tsoratar da mu daga miyagun halaye miyagun ɗabi'u miyagun halaye ana tare da karatu ma'ambaci muna cikin a za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu da bakwai wannan Babu malam ya ƙoƙari ya tattaro mana hadisai masu magana kan miyagun halaye saboda ka nisance su alal aqal sai da malam ambata muna a jimlace cikin wasu halaye guda hamsin cikin wannan babi hamsin marasa kyau don saboda mu gudane su ina jin mun yi goma sha biyar daga ciki yanzu mun yi hasada mun yi magana game da hasada game da hushi na biyu kenan zalunci kwaɗayi ko rowa na hudu kenan muka yi magana kan riya biyar kenan sannan da na shida shine kai labari kai karya na bakwai kai alkawari ka saba na takwas a baka amana kai ha'inci na tara idan ɗan wani abu tsamki ko rashin ya hada kar dan uwanka ka wuce wuri fajara na goma sibabul muslimi na goma sha ɗai ƙitaluhu na sha biyu azzannu wato su ubani mugun zato ga dan uwanka musulmi na sha uku shugaba jagorai algussu ga al'umma tai na goma sha hudu shine shugaba ko al'umma ya kuntata ma al'umma tai na goma sha biyar shine kamari dan uwanka musulmi a huska ko ka bugai a huska idza qatala ahadukum falyashtani bil wajha wannan su muka aje kai ne hadisi la taghadab farada da miran la taghrab tuwa ne tunda mu yi magana ghadabu saboda haka muna je kan mugun hali muna ambaton muyagun halaye mu ambaci na goma sha biyar yau za mu tashi kan na goma sha shida na goma sha shida yana da alaka da wancan hadisin na sha da wacce mugunyar ɗabi'a ta shugaba ya algussu ga al'umma ta yi ko ku ya ƙuntata ma al'umma ta yi to haɗi da kuma har yanzu wannan wanda za mu tashi kan shi shi ma na magana kan shugaba ne mala ya ce wa an khawlata al ansariya bismillahir rahmanir rahim qala al musannif وعن خولة الأنصارية وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجالا يتخوفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري آه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه wannan hadisi na farko na khawla al-ansariya yake wa an khawlata al ce. khawla sunanta kenan yankakken suna ne a larabci idan suna yana yankakke ko da ya zo wurin da aka samu wasalin ƙasa shi bai samu wasalin ƙasa inda suna ne yankakke kuma na mace wannan mace mun ga khawlatu ko khawlatu to in ya fado fi muhalli jarrin dai zaka ce khawlata an harfu jarrin na amma za a ce khawlata saboda la yansarifu amma da yake al-ansariyati yana tasrifi tunda ba alam bane sannan kuma na da alif wa lamun al-ansariyati sai aka ba da shi wa da yake an khawlata khawlata al wannan dai sahabi ya ce radiyallahu anha qalat ita tace muna qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce muna inna rijalan haƙiƙa wasu mutane wasu mazaji ya na fi malillah suna kutsawa suna cin dukiyar Allah bi ghairi haƙƙin babu haƙƙi falahumun naru yawmal qiyama suna da wuta ranar alkiyama akhrajahu al-bukhari wace ce dukiyar Allah dukiyar Allah ita ce dukiyar gwamnati wadda kowa na da haƙƙi a ciki ba khasun taka kai ɗai ba hasali ma ta al'umma ta gaba ɗaya don kai musu aiki to shikenan sai ka haita kai kan mamaye ta kai rubda ciki kamar da aka cewa to duk wanda ya haka nan in ma don ya samu dama ko don dama ta mulki ko ko dama ta wani nashi shi annan ko ko dama ta babu wanda ya gane to manzo sallallahu alaihi wasallam yana masa bishara bishara da wutar ranar kiyama manzo Allah ya ce falahumun naru yawmul qiyamah ashe cin dukiyar Allah ma'ana dukiyar da an ka aje don a yi aikin al'umman musulmi a yi aikin Allah ka haye ta ka zaune to ga sakamako ina ji masu takikin samin su ƙara duba ƙasa lamba ta biyar a ƙasa don su gare abin da aka ce malam ya ce sahihun rawahul bukhari wannan hadisi ingantacce na imamul bukhari ya hito da shi namba ta ɗari dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha takwas sai ya fassara muna yace wa yatakhawaduna imanillahi bighairi haqqin kaliman nan ta suna kutsawa a cikin duki Allah babu haƙe? ai wato yatasarrafuna fi malil muslimina bil batili kaji larabcin ya fito don Allah ba ta dukiya gare can ajiba wadda aka ɗauko ka ci ta Allah ɗai shi ko ba haka ba a dukiyar musulmi ita ce dukiyar Allah wanda ya bada dama a musulmi aiki to ya tasarrafu na suna tasarrufi su ba wanda suka son su ba su ci su banzata shi ne tasarrufi ko ya tasarrafu na fi musulmi na bilbaɗili ba hanyar Allah ba ba hanyar ƙwarai ba dama bilhaƙi bilbaɗili opposite na ko bilhaƙi hanyar gaskiya hanyar daidai hanyar da Allah ka bukata ba dole sai ta zanta kila ibada don kada ka yi tsammani wai sai gina masallaci ko ko sai da makaranta a duk da abin da aka cewa al'umman musulmi suna moriya da wannan ya eh, tituna na godabbuna ruwan shana wata wutar lantarki ta harkar asibiti ce duk waɗannan abubuwa duk duka tuttu aikin Allah na ba wai sai inda aka gina masallaci ba duk muna da ɗan wauta game da waɗannan ko ba haka ba kullum dai shi abin da ɗan mutum ka ɗauka kila aikin Allah sai harkar masallaci duk abin da musulmi zai more ya ji daɗi ya miƙe wuya ya miƙe kafa ya ce masha Allah ya ji daɗi wannan aikin Allah na to waɗannan ya tasarrafu na fi malil musulmi na bil kaga malam yace wa fil hadith a cikin wannan hadisi rada'ul wulati an tsawaci shugabanni rada tsawata al jam'ul wali ko an tsawaci shugabanni an yi akuzu daga suriki wani abu milal Mal na dukiya shai an komai an tsawace ka surika dai da haƙƙai in babu haƙƙin ɗauka ta in babu ƙa'ida shatatta doka ta halar wadda ta baka dama a matsayinka na shugaba ka ɗauka to in babu ta to haramun naka ɗauki abin musulmi an gane ai eh ba wani an ce ka ai shugaba ba yau kai shine ke na aransar da kai yau kana da komi kai komi to duk abin da ka kauce ma abin da an ka shata na aikin wannan aikin da kake sama garai ka ɗauka kai abin da bai da wannan baɗi za a ce mai ko kana ganin kama aikin Allah na ko ba haka ba to kai baɗilu tunda ba shi an ka saka ba ka ɗauki misali kuɗin gwamnati kai ta biya mutane aikin haji kai ta biya mutane aikin umra baɗilu na tunda bai da umhani gare su bai da umhani ga musulmi kawai abin da umhani ne waɗanda kaka so shi su kanwa waɗannan da haka so su kawa saboda haka tsaka kayan gwamnati a yi tarba ma waɗanda ba haƙƙe ba aikin musulunci na ba ba moriya al'umma ta ba wannan ba da gaira haƙƙin na ba don ka ɗauki ka ka ɗauki mutum hamsin waɗanda suka yi supporting ɗinka ga siyasa ko suka zaɓe ka ko suka yi ma delegate ko suka yi wa'azi a madadinka shikenan ka rasa kuɗin har shikenan ka yi aikin Allah ba ka aikin Allah ba don ka biya musu kujerin umra duk baka yi aikin Allah ba don ka tara kuɗin gwamnati miliyan tamanin ka ce a ci da almajirai duk baka yi aikin Allah ba a fahimci wani abubuwa suke lahi malul musulmi na ga aikin musulmi aka yanta ba shi kenan sai ka tara kawai wadda ka ga dama haka za ka yi ba shi kenan ka yi aikin Allah Allah sa mu gani aw yamna'u ahali, ahlihi ko a hana ma masu shi shi ma duk gaba ɗaya tsawata Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawaci shugaban da su haka nan daidai yake daga mai haƙƙe ka hana mai da kuma ka ɗauka ka ba wanda ba shi ya cancanta ba duk daidai take an fahimta kenan to kuma sakamakon wannan falahumun naru yau malkiyama kaga ina ganin in kana jin tausan shugaba a matsayinka na yana karɓar shawararka a matsayinka na kana son kai mai wa'azi ko ina da abin da ya kamata ka faɗa mai kenan ko ba haka ba daga cikin nasiha ga shugaban ga shugabanni kamar yadda hadisin Abi Tamim dari ya faɗa mana ko addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi ko ehin wali wal kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina daga cikin nasiha ga a'immatul muslimina ka ja musu irin waɗannan hadisai ko ba haka ba ka ambata musu irin waɗannan saboda su kiyaye su tsoron Allah karshe lahira su tsira su ma godiya lokacin da kaka bukatar ta ko ba haka ba Rana alkiyama amma ka zama kana tare da shugaba kuna mu'amala tare amma baka faɗa mai irin waɗannan saboda ni saboda karan sai ya baci to ka zalunce shi kuma ka ci amana shi kuma baka ba yi mai nasiha ta addini ba Allah ya sa mu gani sai malam ya sauri ya ƙara gwamaya wannan hadisi da wani hadisi wanda mun san shi wannan hadisi wanda ma kare tasarrufi cikin dukiyar musulmi ko ni aka kira ne zalunci ko sai ya ce wa nabi dharr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi daga abu dharr al daga manzon sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi daga cikin abin da manzon Allah ka ruwaituwa ga ubangiji wato hadisin kudusi ko ehin kala Allah da kai ne ka cewa hadisin kudusi ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ko fala tazalamu بالتشديد wa zayo. ana cewa fala tazalamu ko fala tazalamu babu shadda an fahimta wannan hadisi shi daidai ya kawo shi nan don wannan hadisi duk daidai na magana kan zalunci kuma zalunci am wanda na kasa ka zalunci na sama na zalunci ko amma wannan ma'ana ce ta hi kusa da zaluncin manya ko ba haka ba shi yasa ya sauri ya gwama ya shi da hadisin da ya wuce nami na shugabanni abin da yasa muka ce ya kama da zaluncin manya wanda as sama Allah da kai ne ka magana dibi duk Allah shi ya Allah gaba daya shi ya halice ku dukan ku ku bayina amma bai zalunci tsakanin ku bayina gaba daya wanda kuma Allah duk abin da yayi shi yayi ko la yusalu amma yaf'alu ko wa hum yusaluna ko amma shi ma ya doka makai ne alƙawari ya azama kai ne bai zalunci to ina kai wani shugabanci zaka samu wane hihi ko gare ka wanda yaka baka dama kai zalunci alhali ga Allah ga bayi nai wanda duk waɗannan ba bayin ka na ba hasali ma akwai wanda asama gare ka akwai ubannanka akwai malamanka akwai shugabanninka akwai wa akwai wa akwai wa akwai waɗanda suke da haƙƙi na kai musu ba kai ke hadda haƙƙi da kansu ba ko ba haka ba shikenan kama mai dukiya kai ta ci in karhi ko shugabanci ko mulki ko kasaita ka sa a yi Allah ba yi ba Ya Allah madaukin sarki ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina zalunci nassin aya ta tabbata wa ma rabbuka ko kuma wa mallahu bi zallamin lil abid Allah sam sam san ko kadan bai zalunta bayansa inni haramtu zulma ala nafsi ni kaina na haramta ma kaina zalunci sannan waja'altuhu bainakum muharrama na sanya zalunci ku haramtacce zalunci haram na ko uba yawa ne in dai zalunci za a ce ma wannan zalunci haram na malami yawa almajiri ne a shugaba yawa talaka ne wani babba yawa na ƙasa gare in dai abin na ana kiran shi zalunci to haramun na waje altuhu bai na kun muharrama duk komi girman ka in kana son ka gane girman komi girman ka ka kwatanta girman Allah da talaka da da da bayinsa ko shi ma kai ne haramta kai ne zalunci bale kai inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman na san ya shi haramtacci a tsakanin ku fala tazalamu kakku zalunci saboda haka ɗaukar dukiyar gwamnati ko ku wani abu ka ka keɓanto da kanka ka yi da ciki ka hi kowa daga ciki ka hana abin da an ka shata da wannan aikin ka hana yin abin da abin da ya dace da wannan aikin ka yi abin da ka ga dama ka yi fancakali da abin da aka faɗa ma wannan zalunci na to ka san ko duk abin da idan shugaba ya sa doka kai ne ya ce ma shi a farko bai yi to ka san in kai ko ba kyale ka zai ba ko ba haka ba in kai ba kyale ka zai ba shi hadisin da ya gabata yace falahumun naru yau qiyama Allah ta mu gani wannan kenan mun yi mugun mugun akhlaq mugun abu na nawa kenan na sha shida ko na sha shida malam dai na sha bakwai wa an abi رضي radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته أخرجه مسلم babban aiki ko ko babban mugun aiki na gaba shine mu giba wannan giba wa ma adara kamar gibatu aikin da kowa yana yi a irin lokacin ya namu kakka cire mallami kakka cire ɗalibi kakka cire ahalus sunna kakka cire dan bid'a kakka wuce kakka cire mata kakka wuce maza kai hasali ma har mata sun ce yanzu gumi ya tashi daga mata kuma ga maza ko ba haka haka mata sun kace duk da dai akwai alamar kila ko haka na to amma abin da ya kama da haka ko ba haka ba ehin abin da muka sun mu ce dai wannan giba tana cikin ummul khaba'is ciyo na ya shiga kowa wata irin kansa ta da kowane dan adam a zamanin gana mai da ita kuma mai canya aiki mai lalata aiki giba ba kuma za wuya sai ka matsalar da ke abin nan mai yawa ana yi ba a ɗaukar laihina bai kojin yayi bai kojin yayi gani kai ma hujja gare ta yi ni hujja gare ta yi kayi abin ko ba haka ba bai san yahin musiba ba gashi nan bari mu waɗi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الله قال يا شي اتدرون ما الغيبه كن سمي اجيبه kun san mi aka ce ma magiba wannan karantarwa ta irin ta malami kamun ya baka amsa sai azama tambaya ko yau ya ka yi kokarin ka mai da hankali da jan tambayar sai ka da lalle baka santa ba ko ko lalle ko ka santa akwai wani kali da za a yi ma maza Allah an Allah madaukin sarki ya ce wala yartab ba'dukum ba'dha a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu ehe to sai mun sallah yana fassara musu to me ita agibar kada ɗayan ku ya gibaci ɗaya shin kana son ka ci naman dan uwanka yana mushe ma ba ma yanke ba yana mushe ka ci shi a ai ba za ku so ba to haka giba take ko ba haka ba mun sallah sai ce atadaruna man al-ghiba kun atadaru atadaru atadaru na malghiba kun san abin da aka ce magiba qalu Allahu wa rasuluhu alam wannan dama area cikin da dubban sahabbai da suka manzo sallallahu alaihi wasallam a ko da yaushe musu tambaya suna mai da al'amari zuwa ga Allah zuwa gare shi saboda ni saboda lalle tambayar tana kunshe da wani abu sabo lalle amsat akwai wani abu sabo din inda babu wani abu sabo abinda sun ka sani da shi ne ya basu kan haka nan amma tambayar da ya musu wani abu sabo zai cewa malama aqida sun ce in manzon Allah na da rai to aka cewa kuma gaba ga rai aka cewa Allahu wa rasuluhu alam amma da ba mu fatin manzon sallallahu alaihi wasallam sai a ifradi Allahu a'lam sai aka cewa kuma a lokacin da aka hada su Allahu wa rasuluhu alam ko manzon Allah na raye idan yayi ma tambaya shi yayi ma tambaya don a lokacin da yayi ma tambaya ya sani ko ba haka ba kamar malami na yayi ma tambaye cikin abin da ya karanta sheka ko ko cikin subject ko ko cikin ilimin da zai koya ma ko ba haka ba yayi ma tambayoyi don ka mai da kulawa karshe ce su waɗanga su za mu tattalla cikin darasi din ko kaga lokacin da ya ma tambayi ai na ma tambayi ya sani ko in eh, kaga in ka ce a Allah ya tabala ai kai waɗan sai ku kun ka san wanga ko ba haka ba ina da aba kai kure ba to ai shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake tambaye ka ya sani an gane ai kaga in ka ce shi ya sani kaga baka yi musu ba an fahimta sosai saboda haka sai aqida za ta shigo na akula na harko lokacin aka ce Allah wa rasulu alam a manzon Allah yana raye an fahimci wannan na biyu ya zan tambaya ta fito daga wajen shi to sai ka gwama ya kace Allah wa rasulu alam ba rasul manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam an gane ai Allahu a'lam ba a sa manzo sallallahu alaihi wasallam ciki zai bai shirki an hada manzo sallallahu alaihi wasallam da ilimin da kake yake Allah yake banto da shi sannan kuma idan ba tambaya ta hito ga manzo ba ba cewa Allahu wa rasulu ala in ba gare ta hito ba har yanzu ga Allah dai zaka maida ilimin kina fahimci wannan wannan a ka'ida aqida suna tattauna game da wannan la'allam za a tashi mai wurare Allahu wa rasulu ala qal sai manzo Allah ce zikruka akhaka bima yakah ambatunka da zaka wa dan uwanka ga abin da bai so Abin da duka san bai so a ya yi. yayi yi faɗa, amma bai so bai da kyau Ehe zuban mai da daraja ne to ka faɗi wannan game da ɗan'uwanka. uwanka shi aka ce mami shi aka ce magiba zikruka Ruka a haka bai ma ya kara. ta hanyar jiki nai ko addini nai ko duniya tai ko shi kai ne gangar jiki ko hali nai ko iyali nai ko mahaifi ne ko ɗa ne ko mata ce ba su iyalin ba ehe ko duk waɗanda sun karaɓai kai hatta da gida ne ka ambata mai wani abu game da gida ne wanda bai sun ya jiya bai sun a faɗi haka nan to shi aka ce magi ba ko ba haka ba yau kowa na wannan in ba kai wancan ba kana wancan sai waɗanda Allah ya tsari ko ba haka ba za ka ji hatta da cikin yabo ana yabonka mutum zai yabonka yabonka ya kai amma sai ya gibace ka kuma son ka ya kai yayi ta faɗi ya ta faɗi ce ai wane kai illa dai kaza dai abba kaza dai sai ya gama faɗi sai a mace abin wani abu wanda babu bukatar faɗi ne ko ba haka ba ba a sa shi faɗi ne ba amma kawai dai don ya nuna cewa dai shi dai akamili don da ma giba ta kan ta kan yi mai faɗin ta nuna ya kai shi akamili bai wannan ko tunda da yana wani abin faɗi so yake aibanta ka da wannan to shi aka ce magiba a fahimci wannan sosai kwarai da gaske yau a karatu giba da a matsayin almajiri da mallamai na giba akai kai malami na karantarwa gaban almajiri ne in yayi mallamin giba wani mallami zai yi kina fahimta wani mallami zai giba yana ya ja hadisi ya jami ya jami sai ambaci wani malami na lokaci ne ya sokai da rashin biya wannan hadisi ko ba haka ba ko kuma shi ɗalibin ya buga misali da wani mallami shi ma ka tono ma mallan kamar wani ko yawa kaga duk al'ummul khaba'itana to in ya zo har makaranta addini ana haka to ina ga kasuwa sannan ina ga eh, murhun minahici da azuzanci inda yadda yanki tushe ina na fada ko ba haka ba nan nan ya heto minahici da suka da kegumi da kawo lahin wani ai dun nan yanki tushe ko to fa hadithihi wala haraj Allah dai shi yi. hadisai da yawa malamai sun tattara su game da me game da suka cire wasu abubuwa suka ce ba su cikin giba hasali ma sun hada wasu baituttuka masu takikin samir ga wani dan baituttuka guda biyu na sun ka kawo kasa da yace sahihu rawahu muslim ya bada lambar da ya hito ta dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da tara ya ce wa qad istasna ahlul ilmi min al-ghibati mawadina sittata ko sittatan malaman ilimi masu ilimi ahalul ilm masu ilimi sun keɓance sun ce abubuwa guda shidda su ba a ce musu giba ko da ka faɗi aibin mutum wurin ko ka faɗi aibin mutum wurin to ba ku ciki jama'a ahaduhum ɗaya daga cikin malamai ya tattara waɗannan abubuwa guda shidda fi baitai ni cikin baiti biyu latifa latifaini baitai ni latifaini cikin wasu baitattukka biyu masu dadi ko masu sauki min ash-shi'ri baiti na waka faqal الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستبت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر سنشي الذم زرجي ambaton laihin mutum ambaton wani abun da mutum ka yi laisa bi ghibatin ba giba bane bai da laifi kenan fi sittatin a wuri shidda a wuri shida duk lokacin ka faɗi wannan abin ba a cewa giba na farko mutawallimin mai kai kokin zalunta ta da aka yi ai mutum ya zalunce ka kazo sai ka faɗi ne ma ko ka ce zalama ne fulanu eh, yana so a faɗi shi to an ce ka akaka bi ma karahu to kuma za ka ya zalunce ka ko ba haka ba saboda in ka zo ƙara ga alƙali ko ga wani shugaba ai baka cewa ɗaya ranka yadda na kawo ƙarawa ne ko ba haka ba sai ya ce ni an kai ko sai ka yi mana rekin ka ambata mai to cikin ambata mai za ka faɗa abin wancan bai son faɗi kaza ya yi min kaza ya ya ci amana ta ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza me ya sun ayi a ƙwato ma zaluncin ka da ya mako shi a tazallumu a fahimci larabcin zalama ya yi zalunci tazallama an kwatan mai zalunci ne ko mutazallimun mai kai koke don a kwatan mai zaluncin da an kai mai to bai da laifi Bi an kai haka kenan ba a zuwa kotu an ka ce ba a faɗi kenan ba a zuwa kotu to zaba ka in ka zo kotu dole ana cewa faɗi abin da ya ba kakka rage komi duk abin da haka sun kai ƙara game da shi dai wanda shi ya kawo ka shi za ka faɗi an ji wannan sannan wa mu'arrifin haka nan mai bayanin mutum describing din mutum bai da laifi in akwai bukata mutum ya zo nan sai yana tambayar ka kana zaune bakin garka Allah wani ina tambayar wani mutumin kaza kaza ko ku sai ka ce oh dogon nan mai dingiri girisa? ko yawwa kila bayi sai an gano shi kace mai dingiri girisa? eh ko kuma wata sifa dai gare ko kace mutum nan baki kila bai son a ce mai baki to amma kuma babu ra'ayi a gano sai ka ce bakin ko ko ko kaya ta juye je ka ce wani oh wannan zaidu a ah, zaidu zaidu wani zaidu ce zaidu dai wannan makwaccin wani baka gano shi ba ana da nan wani shushu shu da bai da gaida kowa sai ka ce oh na gano ko kan kai ka ga bai abu a wannan to amma kuma babu da za a yi sai da kai kwani kwani a gano shi an ka kasa sai ka faɗi wannan to ta'arifi kenan ga ta'arifi babu ne amma malamai sun ambata a duk lokacin da akwai wata kalima wadda ba suka ba da ka faɗe ta za a gano to ba buƙatar ka faɗa ta suka ko ba haka ba kila misali yana da mota kila da ka faɗe siffar mota ta yi ana gano shi ko to me an buƙatar ka ce mai baki ko ka ce mai kaza kaga ba buƙata kila na da shago kila na sana'a irin kaza sana'a kaza sana'a bulawa sai kai ko sana'a shago gare ko sana'a kahin sai kai ko sana'a mesin ya kai wannan ga ba abin illa na ba ko to kaga babu bukatar ka so kai da wata wadda ko da din an ana gane shi da tunda akwai wata wadda ana gane shi da ita ko to waɗanga biyu dai ba su da giba mun ji biyu sannan wa muhaddirin babu layi a tsawaci a kawo siffa don kai tahaziri bin ta hadiri ka ambaci mutum ka ce to ku yi arya wallahi kakkai da wani gaskiya ka kira ɗiyanka ko ka kira almajiran ko ka kira zagan ka tare da wani to kai hankali Kuma wallahi wani ɗauke ɗauke kai ba haka waye suka ce mana ba ce wani nan ɗauke ɗauke kai Barawu na aiku ko kun kun gane ba yawwa to kaga ai cewa ɗauke ɗauke kai kai a faɗa mai ma ya karahu amma ka sun ta tsawace ɗanka ko ba haka ba ko ka ce wallahi ka na ganka kana zuwa inda malam wani wallahi mu ya da shi ana hanan da hangane shi bai ba shi ana amma ko ko wane ka yana da shi Allah dan boko haram na <laughs> ko haka ba <laughs> duk ba ce haka ni haka sun kai tahlil din ya doki sauna teku, ko wannan bai da laifi in dai ka yi tsakaninka da Allah tahlirin ka sun kai wannan shi yasa malamai hadisi suka suka fada wa cikin wannan wannan wannan wannan class duk malamin da ka faɗin aibin wani rawi ya ce kazibun ko ba'ifun ko kaza mina na kai tahlili ka a rike hadisin nan batata don hadisi da'ifi kanwa manzo Allah ƙarya don manzo Allah ce man kadaba alayya muta'ammidan falyataba maqalu minan nari kai kana jin ciwo awa annabi ƙarya kace to wallahi hadisin nan kaga wani kaza ne kaga babu illa mun uku na hudu wal mudhirin fisqan ko mai bayyanar da fasikanci shi ya ku an ka samu wani ya yi gida bai komi cikin gidan na illa fasadi sa yan yaran mutane ko yan mata kowa yana fasadi da su kuma saboda ana tsoro mina hakkan shi a sun kyale sun ki faɗi ko ba haka ba muzhiru lil kabira na dole sai ka faɗi in ka faɗi yana so eh amma dole za ka ce inda yan sanda ko inda hukumar da abin ya shaka ka information na cewa to shi mu bakin kofa bayan gidana ko ko bakwacci na ko kaza to fa abin kun ji abin da ya kai fa kunji kunji kunji kunji abin da ya kai wanda in baka faɗi wannan ba bala'i na zai kara da shi yake to dole ka faɗi saboda haka ka ɗauki irin yanzu a kai ma 'yan sanda bayanin wani criminal ko bayanin wani mai mugun ashiya ko ko kaza ko ko kaza don a ɗauki matakan gyara bai da illa ko ga shari'a bai da illa a fahimci wannan ga zamani ina ganin bai da illa ga shari'a kuma lallai bai da illa kuma ai ko ga zamani haka suka so ko ba haka ba illa dai yanzu dai zamanin cin abubuwa suka lalace ko kana kai ya zan ashe alhali ya kulla da su can su sun ka ba dama yayi ko ba haka ba wannan ya haru nan shi wajen shi ya wani idan haka wasu kara kuma alhali ashe na da alaka da yan sanda su ma sun ka ba shi dama karshe sai an ka to an ka faɗa wanda sun haka kara ta to haka abubuwan suke amma dai a fuskar shari'a dai ya halatta babu illa duk abin da ka yana faruwa a unguwarku ko a ku ko a wurinku na abin sha, to babu da ka kai wannan abin a asha ga hukuma don a magance wannan ba ma kai ta shafa ba amma al'umma za su cutu to ya halatta an fahimci wannan shi alil muzirin fiskal wa mustaqin haka nan mai neman fatawa shi ma ya halatta mace da ta ce ala ga harta malam tambaya garin wallahi mijina ba ya sallah ina cin gaban zama da shi kada tambaya ta kai ba ko ba haka ba ehe kila ma abin da sama ta wada ma kure ta kai don ce mata ina hukuncin malam ina hukuncin mijin da bai sallah gaba ce mi wanki kido ai ba a tambayi abin da bai zo ba ke tabbatun wannan ya ji tsoron Allah kace mata gan karshe ta tuta ce ma kai malam bare shi ma kwalan kwalan miji na na ya halatta yanzu a shi ko bai halatta ba kaga tambaya ce don ai duk waɗannan akwai hujjojin su ko in kuna tunawa Hindu mata Abu Sufyan haka ta kawo koke wajen maza Allah tace ya Rasulullah Abu Sufyan Abu Sufyan sarkin Makka Kina musulmi ba eh sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san wannan tsakanin mace da miji na ko don ka dauki wani abu daban tace ya ya rasulullahi inna ina lazo karan miji ka san miji na inna aba sufyana rajulun shafih abu sufyana mutunna mai kwamu kadan ya kabai irin waɗannan na masu ruhi su to ko yawa ya ruhi su to eh ko mi sai ya auna Eh, dan eh, abincin rana ya auno daya rana eh to ko da ban dawo bane ga nan samari mace ko iri ne na magis sai ya kidaya nama in ya zo shi ka zaune ya miki kawahu ya yanka tsoka ishirin kwana hudu ko wace rana tsoka biyar ko ba haka ba eh to yaya kenan to irin wannan in an yi baki ko an yi baki kuma shi da saboda ananiya ce ko baki an ka yi to ma bai rasawa bai rasawa biyar din nan tsoka akko national ko ba haka ba ke guda dan shi guda tsoka biyar to in an kai ba kofa in ya ga ke mai tsoka biyu ko guda to lalle ranar duk unguwan nan sai an ji ku ko da ko uwa da uba uwa ta da uba ne kun kai baki su an baki bai bai bai bai bai son a rage mai kuma bai baki dama ki kara ba kila fahimta eh in ki ya ja miki hadisi ko ce a mace da ta ɗauki abin mijin ta ya ta kaza kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba to shi na takai bai saboda bai san inda aka aza hadisan ba shi na ita hindu mata abu ta ce ya rasulullahi kaga abu sufyan abu rogare bai ba mu abin da ka isa ta ishi iyali na ƴaƴana ka san ƙwabro, ko ba haka ba eh, ko musulmi na ai musulmi musu da ƙwabron ma eh, sai ta ce abin da ka tambaya shin babu laihi in diba kaga shi ma an yi sa yana ba mata kila su gobe babu laihi in ɗiba, dun in an ƙara abin da ka isa ta da ida tun da bi yaran na. sai manzon sallah sai ya ce mata ki babu laihi dibi a daidai abin da ka isa ke shi iyalai ki kadda ki banna to da tatto faɗi cewa ta ya rasulullah inna aba sufyana rajulun shafihun sunan ta faɗi kaga ba kame kame ta yi ba ko ni take nema a bada a bata fatawa to ya halatta mata ta nemi fatawa in dai akwai bukata a faɗi mijin a faɗai in kuma bukata in ta san wata yake laya ko wata ɗan lungu da za ta yi to shi kenan ko ba haka ba ko ko tana iya rubutowa ga takarda ɗaya ba sai ta faɗi sunanta ba ko wace ce ni a hukuncin mace da za ta zama da mijinta mai hali kaza kaga wannan ya isa ba dole sai ta ce ni tawance na wani kaza kaza ba za bukata ga wannan an gane ba shine wa mustaftin mai neman fatawa wa man talaba li'anata fi izalati munkari ko ina ya kama da wancan da ne wanda ya nemi taimako wajen izalati munkari gudda wani munkari mun ga ba da wancan misali muzhirin fiskan yana sai mu aje shi ga mai bayar da fasikanci ko yawa aikin asha ko ko wani iri kana faɗi don ka ce wani aikin asha ya kai zo a yi nisa shi ko man talaba an tafi zatul munkari shine wanda ni bayani dazu na unguwarku ko shi ko ko ka na wani abu don ka zo ga hukuma kai ƙara a magance wannan abu wadan guda abubuwa guda shidda dukkan suna da nususu na shari'a sun halatta cewa kana ambato mai kama da wannan ko ba haka ba amma duk in baka cikin ɗayan nan kai dai na farko ba zalunta kai ba na biyu ba bayani ka aka da game da shi ba na uku ba wani abu na wanda abin tsoro har kana hazirin mutan tsaurace mai ba ba wani abu na kai unguwarku na a gari a gani babu ruwanka da shi babu ruwanka kawai dai shi kenan sai ka hau kai ta waɗe kullum in ka zana wani kaza ka wani kaza kai shi ya giba abin da bai so ko sai mu koma cikin hadisin abinda mahi yawan muka zato mu ma ashe su ma sahabbai sun yi. kuma manzo Allah ba su amsa ka ila sai aka ce abar aita in kana fi akhi ma aqulu ya rasulullahi to in abin nan da nika hau yayi shi fa ka san kowa haka yake cewa wato ƙarya ni mai da an ce wai ka habawa ne ka ce to ƙarya ni ƙarya ni ai na yi ne wallahi ko tsaye ne ko tsari ne aka wallahi ina bada shaida shi a hujja ce fa abin nan da yake abin nan ne ya rasulullahi da yayi shi fa a ah, kala sai manzo Allah ce in kana fihi ma taqul in abinda ma ka kwadi yana yi nai faka dik tabta shi ajiba shi ajiba fa in lam yakun in fa in lam yakun in ko bai mai faka dik bahat fakat bahattahu to kai mai zuri kai mai buhutani kai mai kiran karya wannan hukunci ne daban buhutanun hukunci ne daban kai karya tana kunshi da kazahi tana yin bata suna tana kunshi da kaza tana kunshi buhutan shine kire kai mai ka azame saboda haka giba ma yayi hudin ciya giba to Allah ka dibe ne mu yanzu wa abe wannan eh ina ganin ma har akasari kila ma masu wa'azi sun yi wannan masu karantarwa masu sanin wanga hadisi sun yi wannan sai ya zanna yana ba da wani kaza kai wani kaza kai wani kaza ya kai sawa'un yana da hujja ko bai da hujja to ma kaddara yana da hujja yi ya kai to shi ya giba to da Allah in haka na tuwa ka hita Kwa ka hita kuma abin nan da kaka faɗi ba ta tahziri bane ya halatta inda ka faɗe shi a babin haziri. shi ne ba a san barnar da wannan malamin kai ba ko ba a san barnar da wannan mutumin kai ba ko ba a san barnar da waɗannan al'umma ka yi ba ka faɗi barnar ka magance ta ka ce aibi na a guje mata amma abin ya zanga shi nan dai Allah ya sauke Allah ya samu gani saboda haka giba ita ce Umar khaba'is na goma sha bakwai Umar khaba'is na goma sha takwas wani iri wa anhu من حديث أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم nawa gare mu أكرمك الله ko? wannan hadisi da malam ya ja aiki go eh, eh, masawil khalaqi ne agon dabi'u goma ya ambata to in muna da 17 ga wasu goma 27 ko bari mu bi su guda guda mu ji. wa anhu daga reshi shi Abu Huraira qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shin nawa gare mu muka ce 17 18 18 eh don na dan tsallake lissahi ba ita asha bakwai ko to cikin hadisin ya suka ce in kana fi akhi ma aqulu sai ce in kana fi in kana fi ma taqulu faqad tabtahu shi na ta sha bakwai din ko wa in lam yakun faqad bahatahu buhutani shi na sha takwas buhutan ba akwai babancin giba da buhutani giba yayi din shi ko buhutani bai koyi ba sha takwas ko yawwa don mu gane to yanzu shi ko wannan ga sunan sha goma ko tara bana mu lissafa wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace la tahasadu to mun yi alhasadu ko shi yasa babu lissafa da ita ita ma mugun aiki na amma mun yi ta farkon babi to muna so mu kirga ba mu kirga da ita la tahasadu kar kuwa juna hasada kana hasada ka ina hasadarka ka jiye ni in jiye ma al'umma ta lalace kenan kar ku yi haka nan sannan wala ta najashu kada ku yi najashu ke kore ga ciniki ko in haɗa baki da ni da malam a niki na sai da wani abu wasu kun san wannan mai kan cikin guyuwa yawwa kana tawowa ka taya sai ɗaya shi sai sai ya faɗo malam nawa yake haka ɗaya kawai don ɗaya ya ja ka da ina ƙoƙarin kila da mun haɗa baki dama eh eh to amma ban ya ce mai dubu biyu kila duka duka dubu guda yake amma sai ce nawa yake in ci a tayare ya ce ka bar dubu biyu sha Allah albarka kaga shi na hana mai to da shi ka inda ta nawa da yi ta yin biyu ko da yake to ya mai da ta yi dubu biyun ko ko ko ya kokare kara dubu dan ɗari ɗaya ko dari biyu alhali da gaskiya za mu yi babu wani goyi babu wani wani babu wani eh, yawace yawace shi kira da natsuwar da bai sai shi ko dubu dari biyar ko ba haka ba kuma in ya taya kuma ya san wanda ya kai a maganta a yi mi a yi mi in ban mai ko dubu ko da dubu ɗaya kai ina ban mai to amma wanga da ya shigo to shi an najashu ina fata mun gane najashu ɗaya siffa kenan siffa ta biyu ji da abun sana'a he da wanda ya kamata eh, tallata abu he da wanda yake ka sa ƙarya ciki ka sa ka sa ka sa ka sa ka da magani mutuwa dai abai magani ko ba haka ba ko mutuwa kila yana yace ma tana kama da kiri ko ko ya san dai ana mutuwa amma shi ma na cewa kana ya ganga na gashi kenan sannan wala ta tabaghadu kakku yi iya da juna bugudu ba musahi can ba bugudu kiya da juna haka sai ka ji baka son dan uwanka bai son ka kiyayya riga ta ya har kabari ko ba haka ba ka san akwai wanda ƙiya da kushewa shi ko kabarin bai bi in ya ji dai an ce maki ne an turbe shi makabarta ga ko to ya mabbi hanyar to la ko annabi ya ta wannan ah, in muna da 18 can cikin wannan hadisi na shi muna da 19 du muna da 20 ko sanan wala tadabaru ka ku ba juna baya babu ruwan da wani bai mu ruwana ban biya shi bai biya bai biya ta wani in dai aljanna ma ga hannu take to wallahi sai dai ya rasa haka wani ka cewa ko aljanna wai aga hannu ne yake bai san aljanna ba ko ba haka ba don bai santa ba to wai ko aljanna aga hannu ne wallahi bai bai bai zuwa su shirya to kakku ya haka da wannan shi an 21 wala yabi ba'dukum ala bay'i akhi kada dayan ku yake ciniki akan cinikin dan uwa ne ina ji wannan karatu mun yi shi ko ba haka ba ka sai ka taya akan tayin dan uwanka ko ka sai suwa akan tayin dan uwanka mu hada duk mu ce musu ciniki an gane ba sai tayi ba Hadda sai suwa ehe ina ciniki da wani kaza kaza kastama dina na zo muna magana muna magana shikenan kana cike sai ka dai mai ta signal ko ka dai mai haka ehe ka zo ka dibo wanga haka na ban ma shan da dubu biyu na rage ma dari kawo ko ehe wannan wannan bai wala bai akhi kaga bai ukai ko ba haka ba to kakkai sanan kai ma kai ma mai saye din kakkai kai ma mai saye ka zo ka iske wannan ciniki ko ba haka ba ya saye dubu biyu ana jiran ban mai kila ma hayin mutum yana dan duba yana dan dawa suna cewa to ai kaga ban ko ci to Allah da ya sauke to ban amma ban ko ci komai ciki ba to sun kaje ce bai ci komai ciki ba ai ya bari ko ko ya kusa ya bari sai ka ce kai na kara ma 200 ka ko kai dai sai ya tudda kai ya dube ka tukuna ya ce ka ji ba eh kana kan ni dai to kai dai nika so kana kara 200 to kai kun baka iyawa karshen ka miza ai sai ya koma gare to kaje kai kai tai akan tayin dan uwanka shi ko zan yayi tayar akan tayin dan uwa ne to kalimar bai'u shi kika ɗauka duka biyun bai'u an ka ce da sai suwa shi abbaru kukula akwai shira'u sayarwa akwai ishtira'u saye inna allaha kad ishtara mai ta'un saye sayarwa kuwa wa sharauhu bi samanin bakhsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin idan babu ta'un shi as-sayarwa idan akwai ta'un shi as-saye saye da sayarwa sai a ce bai'u an gane ai to duka kalmar guda ta manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kaga sai a ce kakka yi niki akan cinikin dan uwanka an fahimci wannan ko kai an mai sayarwa ko kai an mai sayi an haramta aibi na nawa na 22 kenan manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ku kasance wa kunu ku kasance ibadallahi ya ku bayan Allah kirana ku kasance ba ba ku kasance bayan Allah ba hmm. ku kasance ya ku bayan Allah ku kasance ni ikhwanan yan uwan juna shi an ne shi a kabarin kunu amma ibadan layi ne da'ina. an fahimta don abin da hadisi ya karantar da mu ba ibada ya karantar da mu ba Allah ta gani islamin da ni ba sallah azumi zakka hajji ya kaso ya koyar da mu ba eh akhlaqu ya kaso ya koyar da mu shi yasa ba zai ciya ku zama bayan Allah ba ku zama bayan Allah ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji ba shi ba a'a ya ibadallah ya kuma masu sallah masu azumi masu zakka masu hajji ku kasance ikhwana an fahimta akhlaquna ya koya mu da shi hadisin eh ba ibadat ba wa kunu ku kasance ibadallahi ya ku bayan Allah dama ibada munada na bi harfin nida'i al mahzufa shi ko munada idan kana mudafan yunsabu mansubina ku kasance ya ku bayan Allah ku kasance ikhwana yan juna ashe da hasada da najashu da bugudu da tadaburi da bai'ul ba'd ala al-bai'i shi ka hana da yan uwan juna kasan duk wanda ya bake ta baka sunai to ko ina ikhwan kenan ko to ku bashi in kun ka ba wadanga za ku kasance ikhwana yan uwan juna kasan ko babu abin da ya kai haka kana so abu ya ce ya hice ma wani a dake wallahi alhamdulillah wallahi dake sai ka ji daɗi ga rayuwarka har kana ta tunanin to kai ko ina wata ranar za ka saka mai da wannan alheri ta san ka saka mai shi ko zai ji ka kama dan uwa kamar da ka ji shi kwanakin ba kama dan uwa ko ba haka ba wa ya ibadallahi ikhwana Allah ya ce al muslimu musulmi akhul musulmi dan uwan muslimina eh nuna, mu'minuna kowa. la ya zulimuhu ba ya zalunta ta ba ya zalunta ta khabari ya haka wunan khabari sun kace ashaddu minan nahi ba cewa an kai kai ya zalunta ba cewa an kai ai baya zalunta ce siffata ta mumini ga dan uwa ne siffata in yi zurfa ana cewa kakkai baka siffantu da siffar ba amma yanka ce a'a halinka ba kai ka siffantu da ita to haka musulmi yake musulmi baya zalunta dan uwa ne kalma zulmun gabatar da ita ko shi yasa kan da cikin lissafi azulmu zulmu zulmatun yawmal qiyama inni haramtu zulma ala nafsi ta gabata to ba sai mun maimaita shi ba sannan kai baya zalunta tai sannan wala ya khazuluhu baya yarbe shi baya kin zalunta tai khizlan shine mutum na neman agaji mutum na neman dauki kace babu ruwanka wallahi ina ruwana shi akhi zalanu to musulmi baiwa musulmi haka kai karan kanka baka zalunta sai sannan kuma baka bari a zalunta dan uwanka musulmi khizlan sashi khizlan almuslimi yana cikin miyagun halaye wani kaza kaza a babu Bana Allah shi ko shaida bai son a sashi ko ba haka ba madadin ma shaida tana cikin wajibat na cewa manzon sallah shi da shi da kai ne ba dan uwa musulmi na cewa idan za a zalunta ka kaga kiri zalunta kana sun ka zalunta ka kai kotu wai ga da gare ka ko hannu hagu gare ka ya kokari ga dadawar ka musulmi jawo shi ka ce zama shaida shi ka bukata wani ka diba ka zama shaida sai ma abin da zai ma haka sai ka ce wani a shaida ko to ka jawo shi ya ba na Allah ba wa amina yake in ba shi ba ai ko ba wace shi yake mashi amina yake sai ce ka gane ko Allah amina yake khizlan eh, kenan sannan wala haqiru kashi wala kan tashi musulmi ba wala kan dan uwansa musulmi ko da wace hanya ko kai shi wadata ne ko kai shi kazana eh wannan kila ga masu falala da wannan saboda ni saboda babu sifar da zaka walakanta shi ko ba haka ba don manzo sallallahu alaihi wasallam dakin sarki ya ce inna akramakum inda Allah ya atakakum ko saboda haka mai daraja mahi tsoron Allah to kana da kana da wata alama da kaka gane cewa mai tsoron Allah na shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa ha huna tsoron Allah a zuciya ki ko ba haka ba wannan duk da ban ban so ya ja mu da yawa don na na so a cikin na gama babin amma da kyar amma da yawa eh, waɗanda ba su fahimci hadisin ba sai su yi da tafassara hadisin da cewa Aha sai a yi mutum na mugun aiki yana wasu abubuwa ga hain, ko zaɓi Allah ko mi ko mi kai mai da kashi ina ka san mumini kai ina ka san mumini ina ka san ko ina da imani ko ba kila ma na ka imani don annabi ya ce a takawa huna wai kila ma ka imani amma bisa sabon Allah ka iske yana yi wa amma ya yake ce ai baka san ku hadisai juna ko ku hadisai da yawa na kullum suna tahiya ba haka to in za a hukunci haɗa su yi. a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana halaku. to sai zai karki concentrating kan zuciya in yana magana a halaku a duk lokacin da yana magana kan mu'amala zai tarkibi kan mi kan gabbai an fahimta kan gabbai zai tarkibi zai ba kula to in kuma kana son kuma ka cika sifar biyun sai kai na gabbai kai na zuciya to an batun na zuciya a wani hadisi ba shi ke nan shi ba ko ba haka ba eh a ce shikenan babu sauran komai in wanda hadisi ya ambata mana zuciya ita ce santa na imani ko ba haka kuma nan ne imani yake amma in annabi su a wani hadisi ya faɗa mana in imanin ya zanna a zuciya to ba a gani ne tunda ba mu ganin zuciya ko amma akwai yadda muka gani ne ina muka gani ne ga ayyuka ga gabai manzo sallallahu alaihi wasallam ce la yanzuru Allah eh, eh. la Allahu ila wa wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa a'malikum riwaya muslim asali ma muslim ya rawaito wannan hadisi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum bayyana mutun na sabon Allah kare shine giba shine ne zina shine yaudara shine kaza ne kace habawa ne kai tsola shi to ina ka sani ya ta? wai ina ka sani to ya zuciya ka ko <laughs> ni ko abu ceka in ba rashin imanin ba ai rashin imani a ce saboda ni saboda imani akwai cikin zuciyarka ayyukan ka hagari kila fahimta kasancewa annabi ya ce attaqawa hahuna yau yana magana akhlaquna akhlaqu su ko ga zuciya aka so su zauna kila fahimta tsoron Allah ga zuciya aka so ya zauna in ya zuna sai ya tasiri sai ya naso an gane yayi ai duk lokacin da ka ga mutum shina ya na shina ya taramewa cuta a ciki ne ko ba masu kuma likitoci haka suke ba haka dai mutum kaddar sai ya taramewa babu lahi bulbul bul to tara taramewa sai ka ce ya samu ya ta wanka ya samu ba su ne na shayi sai ya ki ba ehin kawa ta jiki na sa ya bar ramewa ni ga kawo ramewa nan abin nan wata cuta ta a cikin shi kila ko ta haifar gare ko wani ciwo gare ko wata Allah ya ya ci aibi gare shi ka sa ya karamiya ko ba haka ba ashe cutar take take to haka yake da dukkan ga mutum a zahiri yana miyagun ayyuka harshe ne bai tsaya ba hannu ne bai tsaya ba kawahu ne ba su tsaya in zuwa ga wurin sabon Allah ba bai barka za bai barka za ba bai sallah wa da ya kamata bai azumi wa da ya kamata to kai ya ce mamuni ne kai da da ciki ya gyaru da waje ya gyaru haka Umar bin Khattab ya ce wani da Umar ya taɓa ya ce mai kaiwa ne ka ji tsoron Allah ya ce ya Umar a ta taƙawa hula ya ce lausa salaha sira a sirruka la zahiruka au kama kale eh, wani laranci na cewa di haka yake amma da cikin naka na da imanin da waje ne muka gani kila fahimta ehe eh, za a ga mutum ya jan wando har kasa ya wani daga wani sai ya ba shi imani ba na kasa min da cikin zuciyata ko wai imani ga cikin zuciya ko ba haka ba da imani ga cikin zuciya da ka dage wandonka ko ba haka ba attaqwa ha huna ba shi ya karatar da mu ba wa yashiru ila sadrihi manzo Allah na nuna kirjin sa salasa marrat bi hasabi imri'in min ash-sharr cikin wadannan abubuwa ko dumnuwa wana zal hasada mu abu ce tanabi shigu abu ne bugudu da tadab da tabadu da tadaburi dugu abu ne bai'ul ba'd ala al-bai' dumu abu ne zulmu da khizlanu dumu abu ne ko ba haka ba kuma duk kowa na bi amma ba kowa ka ɗaukar walaƙanci babban ka ba irata ba ko ba haka ba mhm. har dai in ya zan yana da wani abu a duniya shi ka gai sai hita batun ka shi bai ɗaukai koyin ba bai ɗaukai koyin ba mhm. ka sallama gida ne ka kwankwasa ya hito ya buga matsawa ya tura kofa ya kam ya ce taifan wuri shi bai ɗaukai wani abu ba mhm. saboda ni saboda gane ka ya kai shi abubuwa gare ka ta kowane ɓangare yana yadda zalunci sai ga sabon Allah na kila an gane bugu da ya ga zabun Allah duk saura ga sabon Allah na ko abin nan da aka ganin ba sabon Allah ba sai manzon Allah ya sake cire shi ko manana tawa ba dun ka ce yayi saura ba nan at illan mutane majiyan mutane ba su dauki wannan abu muhimmanci ba ana haka na tun an ka ambata ma wanda ma aka ganin ba kun ba to fa min babu aulahi da shi don kai ga alama ganin kaka yanzu sai ka ce a jihar kawai dai ka zo ka azama mutane kaza kaza kaza kaza ka ba ajiya ibe ba ka ajiya ba shi ta gaba ko mina ba ko kai baka dauka laifi ba amma inda ajiya ba ka ce ka ka dauka ta laifi ko to sai mun sallah sai sun ya kana ku ya kwatanta ma da bai baka ajiyan ba da ajiya ka ba su dun lahin na sai ce ni sai ya ce bi hasbi imri'in min ash-sharr ya isa ya zan babban sharri babban sharri ga mutun an ya haqira a al-muslim shi wala ka ɗan uwa ne musulun shi a babban sharri kai ku in eh, kada ce ai bai kai zalunci ba ko bai kai kaza ba i daukar ku kai ba shi bai da matsala ko ba haka ba eh eh mutum ya tare ka bisa hanya ka daka mai tsaka ce kaza kaza kaza ka ci mutum shi ba na abu ba ko in kana ganin kare yanci kare ganin baka bin ba ko to shi yasa manzon Allah ya kare nan naji kan wannan bi hasan imri'in min sharri an yahqira ahul muslim manzon sallallahu alaihi wasallam yace kullul muslimi ala al muslimi haram to duk musulmi musulmi duka ne akan dan wane musulmi haram na duk dukkan musulmi haramun na akan dan wane kai musulmi haramun ka kake akan dan wanka musulmi wannan shi aka ce mami shi aka ce ma mubalaga ko ko ku a ce tashbihun bali eh eh al muslimu haramun su sai man sallallahu alaihi wasallam sai tafsiri sai badani sai ce ni damuhu wa maluhu wa irduhu in baka san musulmi ne an musulmi musulmi ko da ya zan jini ne ko ya zan dukiya ce ko ya zama mutunci waɗanda uku su kaɗuwa su zama kai kila gani su kaɗuwa su zan kai in ma gangar da kinka, da tsokar ka da ni da ni da ni wannan wanda an kuwa zai fizikali ko ba haka ba ko kuma ni ko kuma dukiya wanda ita abu ita afuwa dun da yawa ana ciyawa ne kashe wani ba kowa na ba ba jiya bai da koyi bai ba kowa jiya ba kaga mu kenan ko ko kuma ni ko kuma irin mutunci matsayi ba su an mutum ba hmm, a ce sadda wani yana wani ko ba haka ba yawwa wato sadda shi kawai ya jiya shina gwamna ko shugaban kasa ko wani sarki sadda shina wani ashe zama wani in ma ko gangar jikinka ko dukiyarka ko wani mulki ko kafaita ko to manzo sallah ce mutunci duka ne haramun ma'ana taba dukiya tai don ka taba shi afwan taba jini ne shi a na farko don ka taba shi taba dukiya tai don ka taba shi taba mutunci ne don ka taba shi kila an fahimta to duk abin da annabi ambata sama da hasada da najasu da bugudu da tadaburu da bai'ul ba'd duka gaba daya ba su wuce uku din nan in ka dauki wani za ka ga taba nafsu huna in ka dauki wani za ka taba malu huna wala bi ba'dukum ala bai'i ba'd dukiya za ta shigowa in ka ni wani za ka ga irduhu mutunci ne za ka ci ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai ka ce muna kidayawa shin zubar da jinin musulmi shi an na 25 an gane don mun ce khizlan shi an 23 ihtiqar walakanci shi an 24 to zubar da jinin musulmi shi an 25 cin dukiya ta babu haƙƙi shi an 26 cin mutunci ne shi an 27 an gane ba kila dan gurguje bar mu dan sa hadisin ta hidar da lokaci na ga yana son a ganin wadanga miyagun halaye na yana yi wa malam sai ya yi numfashi yanzu kai, kila kana iya cewa kila musiba ga ta yawa komi da an ka taba bai da kyau shin akwai kariya ga waɗanda abubuwa akwai yadda za a yi sai ce e, babu wata hanya guda ta rage akwai hanya amma dai duk wanda ya kai ya buga ya buga komi ya gagara to abu guda ta rage ita ce ta farko ita ce ta ƙarshe shine shine koma ga Allah kai ta addu'a kai ta addu'a ba practice na ba kai ta yi kai ka gwada ha gani sai haka sai ko ba haka ba amma ka koma ga Allah kai ta karatun alkur'ani kana sallolin dare kana qiyamul layli kana ta roƙon Allah shi kare ka daga waɗannan miyagun miyagun halaye da an ka wadi waɗannan miyagun halaye saboda ni saboda kana da abubuwa uku waɗanda ni waɗanda suka dunguza ka kuma kullum kana tare da su kana tare da zuciyarka zuciya tana sun barna kullum kullun zuciya ita shawa ta tare ita kuma mai karfi ta na biyu kana tare da duniya duniya bi da muka nuhi mutane society al'umma a kullun al'umma marasa kirkin sun yi yawa walakin na a kasarar nasi la luna walakin na a kasarar nasi la luna walakin na a kasarar nasi lil kari luna walakin na kaza kaza kaza kaza duk amma in ka ji an mutane kwarai sai ka ce wa qalilun mahum dan kaɗan nana to society al'umma yanayin da kake ciki yana supported ɗinka ga muga muyagun abubuwa kaga na biyu ko sannan uku ga jagora shine shaidan. Shaidan yana buga ma ganga kullun to buwaye waɗanga abubuwa guda uku zuciyarka ka mallake ta ka buwaye ta ka buwaye al'umma gabanka damanka da hagunka hatta in ba kai aniya ba uwarka ko ka, ko matarka ko ɗanka ka kai ka ga wani bin aisha hasali duk waɗanda sun kai sata irin sata kawo gwamnati ba wani sun ko sai sun taimaka ba no a lokacin da duk kawo ba a bincike sai a ce Allah samu albarka ko ba kun ba tambaye ka inda abin ya hito ba ko in kun ba kawo ba sai a ta bacin ka ce dan baga dangi komi bai kawo gida amma sai duk ka dawo ba a tambaye ka ni wasa ka kenan eh eh da da bare ka a ce mata ko ba haka ba wannan in ka shekara ɗari su mara'at minka ka dai gane wannan hadisi ta kulu ma ra'aytu khairan min minka ko da dai ehin in duk duniya ka cika mata wanda duk dan yi kwabru to tana cewa wani abu kaga wanda su ake waye da kai wadanda ka hana ma yin gaskiya ka hana ma zama mutumin kirki kai da a ce an baka kai kadai da sai kai kirkin to duk an tauye ka da wadannan abubuwa ko ba haka ba to irin haka sai yaya sai koma ga Allah shi yasa malam bai gama an batun miyagun abubuwan ba sai nuhasa yace bare kama addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam kama a ci gaba Allahumma wa ana wa tabni malikin at وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له وكادبا النبي ده كاي ne shi shi shi da amu asum shi da aka cire mahazzu shaytan rabon shi dan الله يبقى كاريا amma shi ma yana ta addu'a Allah ya kare shi bale kai wa an qutba ibn malik at-taghlibi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah manzo kana rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah ya kasance ya kula yana cewa Allahumma jannibni Allahumma jannibni Allah ka nisantar da ni daga janbuna janbu ga larabci gehe misalin abu yanzu an ka ce nan misali da dinnan ba sa masallacin gani jinar ga ita ajambu ita ko na ita ajambu ko eh a lokacin da an ka kai ka gabas wancan aka kai shi yamma an aje ka janibu shi janibu janibu kerere abu to haka kuma da kalimar Allah ka azani kereriya a yayin da shi ko abu kaza ka azani kereriya eh babu ma alama haduwa a lokacin da wanda ka san gabas da yamma ba su haduwa to Allah ka kai na gabas ya aje wannan abin da ne kamar tsari ya kai ya kai shi yamma jan jan Allahumma jannibni Allah ka nisantar da ni munkaratil akhlaqi duk halaye marasa kyau munkarat ko mi an game duk munkaratul akhlaqi Allah ka yi min tsari wal a'mal duk munkaratul a'mal Allah ka yi min tsari dan karan misali da mun ka bada misali cikin giba Allah ka kere mata har mai kere mace ana gama karatun gada an zanna yanzu cikin mota kama ka inda zaka saka an giba wani cikin mota kada a cin ashe sai neman Allah tsari eh munkaratul akhlaqi wal a'mal da duk ayyuka wal ahwa da son zuciya son zuciya Allah kare da munkaratul ahawa ahawa ai hawa na da kuma so so shi dai mujarradin so neutral bai da laihi bai da rashin laihi shi dai so kila fahimta Hausa yawa so dai ka ce so ana bai da hukunci sai a ce son mi son aikin kwarai a abinda aka so son mugun aiki a sha. shi na sai ya ce to mun karatil a hawaii haɗa fina huluku akwai mai kyau akwai mara kyau to mun karatil a halaki amalu akwai mai kyau akwai mara kyau mun karatil a amali a hawaii akwai mai kyau akwai mara kyau mun karatil a hawaii kila an gane a wani hawa na tambayi manzo Allah الرجل يحب lamma yalhaqa bihim. بهم قال المرء مع من أحب eh ya rasulullah mutum na kashin wasu mutane amma ya kasa cin musu yayi yayi gudu har ya gari kamar da muka son sahabbai amma mun kasa cin musu da ayyuka ko ba haka ba yace almar'u ma'a ma haɓ. mutum yana tare da wanda ya kasu in dai kana so to kana tare su ko ranar kiyama to mun karata da ashe ba so ɗaya ba so wa kaso to mumunan su Allah ka tsare mu da shi wal adawa da cuta adawa jam'u da Adawu, ciwo to ka kare mu daga munkaratul adawa sai ka ce a'a mun karatu an ka ce ai shi ajawa kamata ya ce duk wani iri ko ba haka ba akwai wanda aka so akwai wanda ba so yi akwai wanda duhurun insha Allah duhurun insha Allah akwai ai mukaddarat ko akwai su ƴan masassarar dan zazzabi ko ba haka ba eh annabi da kai ne yana babu wanda ka ciya ba roƙa za kai Allah kakka zalunci ha ibu a'a Allah ka tsare da mugun ciwo ko ba haka ba amma dole ka ɗayan ciwon kai dole kai zazzabi in ma kace Allah kai kare ka haka mutu ka a samu koyin ciwo ina jin ka roki abinda kila ba kawa kanka adalci ba dun ko jarabuwarka da ƴan musibbu nan ƙanana ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala maradin wala hammin wala gammin wala huzunin yayi ta jeruwa ko eh wala azan yace hatta shaukata yushakuha kaji ba to kana ta kai komi ka Allah ya maka duk cikin musiba ko wace kai salon alun lahiya da kuma kana aljanna alin ya haka aljanna ya haka amma gudun kana cikin duniya dole akwai abubuwa waɗanda ba a so ko to sai dai ka roki munkaratul adawani muyagun ciwo abba a so Allah ka tsare mu kaga abubuwan da ya kamata dai mu yi tarukun Allah sannan kuma mu jajirce da ibada ga Allah da mai da ramari ga Allah ina jin ina mu tsaya nan ko takwas da nawa takwas da nawa na kwata mu tsaya nan insha Allah ayi hakuri mun dan ci lokaci a karga mutum ne wasa sa hakim wal lafzu lahu nan za mu tsaya insha Allah don fahimta abu ya yawa ne ko mu fahimta ya yawa kuma duk da dai alhamdulillah hadisan duk an san su amma na samun fa'idodi ita muka nema sannan kuma da muka sha sanarwa a masallacin kitabu tafsir na bese da masallacin arkilla na ibana haka sanarwar take ila tanzihi ina na cewa satin da ke zuwa saboda harkokin zaɓe za mu ɗage karatu duk satin wannan shahara mun taɓa yin tattun kwanakin baya da aka ɗage zaɓe kuma sai abin ya zama a yi ba amma za mu yi saboda haka ran jimu'a karatun besse road na kitabu tauhidi ba mu yi jajibirin zaɓe na ran jimu'a ran asarar lahadi karatun ibana ba mu yi washe garin zaɓe na attanin bulugu kenan na yau ba mu yi shi ma talata shi ma ba mu yi saboda abin da ya shafi ɗancan su ma shahe su ko ba haka ba sai muka shahe satin guda yawa ko da akwai tazara duk dai a yanki guda an kan sanda na hannun ummatun wahida saboda haka sati mai zuwa duka ba mu karatu insha Allah sai mu mai da hankalin mu hasali ma akwai yan tafe tafe ga wasu zuwa gidaje zaɓe da sauran da sauransu ko babu zaɓe dai akwai abubuwa da yawa dai ah, Allah ya taimake mu saboda haka idan mun kai karatu na waɗannan don a tuna muka karatu gobe talata to shikenan insha Allah sai bayan zaɓe. ina jin ba sani ba juma'a ta ta ta sama ba ga ta 28 ba ta 27 ba wata ta sama kila ya zama nawa ga wata april nawa gari sannan nawa to juma'a ne ta sama alhamdulillah Allah samu gani abu na farko kenan abu na biyu kuma dan uwa a Alhaji Amina da shi ma yana ban kwana shi ma zai tafi umra insha Allah tsakanin kila gobe da jibi dai cikin satin ga insha Allah yana roƙo yan uwa ta sha addu'a mu ma yayi mana ko ba haka ba da yake alhamdulillah zuwa umra ta ta halatta Allah ya taimaka ko ba haka ba ta halatta shi ya biya maka ne nika mai ko kuma ce ni yawwa <laughs> yawwa ba ta kujerin da aka ba su wana ba Allah dai samu gani sannan abu na gaba harkokin zaɓe ɗin nan mu hita mu zaɓa ko ba haka ba a babu abin da zamu illa haka nan shine hanya gare mu kawai ta zaɓe mu zaɓa tsakani da Allah mai ne alkhairi cikin zaɓen mu kusan babu abin za kara mutane game da wannan kowa yanzu kai ne ya waye ko ba haka kowa ya san inda kai ne ka ciyo ko ba haka ba ina ganin duk dai wanda isa jiwa Kuri'a, ko ko ina nufin dai waɗanda an wa mu wa munan in dai har ya zan ana ce mutum sai an faɗa mai wanda zai zaɓe ina jin karatu ne bai umarni ba in dai sai an faɗa mai wanda zai zaɓe to ina amfanin zuwa bulugu zuwa muwadda zuwa ibana zuwa kitabat tauhid in har sai an faɗa man za ka zaɓe ko yawwa saboda haka ina jin alhamdulillah Allah da ya taimake mu a kullun dai muna roƙon Allah shi muna kariya da bala'uka da musibbu duk abubuwan da ke cikin wani al'amurra na tashin hankali Allah ya kiyashe mu abubuwan da aka tsoron su bijiro daga baya Allah kai muna maganin su kusan kullun roƙon mu dai Allah ka ba musulmi ba musulunci nasara musulunci muka son ya ci gaba ba mutum wai as individual shi wai kadai ba kila fahimta wannan a duk lokacin da kan mai da hushinka da son ka da kinka ga mutum guda ka yi hasara kai kwakwalwarka manuharka ta yi faɗi da yawa ko ba haka ba ehen ba shi na kai za ka roƙi Allah ka roƙai da ka kai da babban masaki ko ba haka ba mu ba tsuki ya fahimtar mu kusa kusa abubuwan da yawa suke mu hita lokal gaban mu hita jaha abubuwa mu tahi ƙasa mu tahi duniya mu fahimci abubuwa ka tahiya ko ba haka ba saboda haka mu sa Allah gaba cikin al'amuran mu mu yi taron ko Allah ka bai ne addu'a jiya Allah ka ba mu dacewa mu zaɓi wanda zai zama alkhairi ga musulmi da musulunci ko da ba mu so Allah shi ba mu wannan kuma ya kare mu ya hana mu zaɓen wanda muka so in dai ba alkhairi na ga musulmi da musulunci ba ko mison da muka mai Allah ka hana mu zaɓen shi ko mun zaɓe shi Allah ka hana mai kai labari haka kullum za mu yi ta ko kullum mu sa musulunci a gaba mu sa musulmi a gaba musulunci da musulmi su ne a gaba mu bassa rayuwarmu mu kadai manufanmu mu kadai a wasu soye-soyen zuciyarmu mu kadai wasu bukatotinmu mu kadai mu rinka buɗa mu faɗi wada abin yake ko ba haka ba mu bar tsuki abin mu faɗi abin wada abin yake hakikatan sannan mu faɗi wada Allah ka so an faɗi ko ba haka ba ba mu faɗi son zuciyarmu ba ko mu faɗi wani abu ba gaba haka ba al'amari na duk da shi ya rikice kuma an raba kan musulmi an raba kan almajirai an raba kan malamai gaba ɗaya an raba kan malamai wanda inda ba don abin kai shi ba da kila a ce bai kamata wannan a zo ana gaya ba ga kowane bangare kama ya mu zan ittifakan hanya guda amma abu na kila wanda yana da yiwuwa bai yiwuwa abu na mawuyaci irin haka sai dai mu mai da al'amari ga Allah mu ta roƙon Allah shi gwada muna lokacin da mun ka zama tsintsiya madaurin ki guda a lokacin da aka ciya a ce waɗanga malamai na kuma a ce duk ahalin sunna amma kansu ya rabu saboda harkar zaɓe siyasa wannan yayi nan wannan yayi nan kai sai ka san ina za ka yi to kuma wani in ya zo ya ma karatu ya jama'a ya jama'a hadisi kuma ya ce ma shi as sunna ko ba haka ba ya ce ma kaza shi as sunna shi ko wancan ita ta ya ce ma kaza shi as sunna to shi almajiri sai ya ina kenan kaga akwai matsala cikin wannan al'amari a lokaci guda a kira mutum a ce mai ce kaza ya ce ya ce sannan yan fati za su kira su bashi su ce ce kaza shi mutum shi karan kai ne duk yana fati birawa yana musu aiki ko ba haka ba a ba wanga fati ya kira shi bashi kujera ya ta hajji in ya umra in ya da sati ɗaya sati biyu wancan opposition party ya kira shi bashi kujera ya zo hajji ya to ya ce ma wa'azi zai ce ma mito ya ce ma ka zaɓiwa ko ba haka ba kaga muna da matsala ya kamata mu tsaya mu san inda muka sa gaba kisa na gani babu bukata wa a ce mutane ko zaɓi ne ko zaɓi ne ko ba haka ba duk lokacin ka ce ko zaɓi ne naka na hannun damanka masoyanka shi ka ce a ƙarya haka yi kila fahimta shi ka ce a ƙarya haka yi kana komawa ga wancan shi ko wancan na hannun damanka ka ce ka gani ba ƙarya haka yi kila fahimce ni duk lokacin da kai baka amma da mu gaskiya muka su muka nuna muka nuna al'amari ko ba haka ba saboda haka mu tsaro kun Allah shi ba mu shi muna zabe shi kare mu daga miyagun bala uku ba wakka da mushriku ban sani ba kuma nan tambaya ta ko a tam a karanta tambaya ko ba amsa ba don su ji su ji ta iso da ah, a wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum malam ko waɗanda an karbi gwamnati ta biya ma hajji ko umara a kan hajjin su wannan yake cewa na samu rashin fahimta da wani dan uwana wanda ya sanadiyar tsawon shekara ɗaya ba ma magana amma daga baya muka shirya ina hukuncin haka yake sanadiyar haka ba ma magana da matar tsawon shekara biyu wasu shekara magana da matar shi ba na sassari da ba bukata ko ko ba bukata magana da matar shi ko ba haka ba <laughs> yawa da an kai tambaya muna canta wasu abubuwa ta kewa mhm. amma kuma shi kuma ai kun gyara ya ce ai shekara guda suka yi basu da shiri ko yace sai daga ba suka shirya ko shi ke shikenan alhamdulillah sai a yi kokari kada a samu wata matsala ta koma samuwa shekarar guda da aka yi ana cikin rashin jituwa to sai a roki Allah Allah shi yafe sannan babu wani abu game da haka duk zunubin da aka riga aka yi kuma alhamdulillah hakkun samu sa'a hakkun shirya hakkun gyara to shi kenan alhamdulillah sai ta roƙon Allah ya kiyaye gaba sannan duk matakan da aka ɗauka na kan wasu abubuwa su koma faruwa na irin zalunta ɗan uwa da shawaran da annabi ya basuwa kaf ku yi kaza kakku yi kaza kakku yi kaza duk sai a kiyaye game da waɗanda gwamnati ta biya ma suka je umra suka je haji ban san da zan basuwa game da hakanan ba abin da ka so in ce mu fahimta wannan bangare na na ba da fatoyi na fikihu da sauransu idan ya dace a baka kujera ta ka zo in ka zo haji ya dace a baka ko ba haka ba sannan kuma yana daga cikin ka'idar gwamnati doka ta amince cewa a ɗauki wasu malamai a biya musu da haji su umra dokance A alasu bil misali ya zan masu aikin haji sai a ce to gwamnati na buƙatar ta ɗauki guide ko malaman da za su zo su yi ta wa'azu su mutane wa'azi ko ba haka ba sa masu wa'azi ko wace ko wani jirgi a sa wasu malamai biyu ko uku kamar yadda aka ɗaukar likitoci ba ana haka ba kaga duk waɗannan ai ba harka ta tasu zuciya ba ana ɗaukar likitoci a haɗa su da ah, eh, alhazai ko maniyata saboda idan abu ya samu na rashin lafiya su dan maka fast aid su fara ba da fast aid abin da dan gagare su su adda wato su doka ta lamunce masu kai patient ɗaya daga cikin asibitocin kila saudi a karɓa da sauransu alakula halin wannan kaga yana da wajen na shari'a ta san shi haka matsayin ka kai ma malami na kana karantar da mutane ayyukan ayyukan haji da sauran don kasa ga tamu sai aikin haji aka ba san komai ba yawa illa dai kai me a sharɗin zuwa haji kuɗi shi a shari'in zuwa haji kasa gata mu kare kuɗi a mambatun wai shurudul wujubi shurudul sihati arkanu sauran su sauran ni sauran ni duk ba da ma a san su ba to kila wannan shawara ta tawo da sun ka gani ahlul ilmi suka ce to a zanka ɗaukan malamai ana kakkaɗawa cikin kowane jirgi in zai tashi kuma suka ce su ci gaba da wa'azi kowane hema kowane wuri ana samu wannan kaga bai da illa game da wannan ko ba haka ba in abu ya dace aka yi wannan babu wata illa amma duk abin da bai dace ba shi shugaba ya hita ka'ida ya hita da'irar da mulki ko ko ka'ida ta bashi yayi wannan shi aka magana ke da an fahimta shi aka magana ya yi zalunci ya ɗauki kuɗin mutane ya yi umarni da abin da ba haka ba ka san ai lokacin da yan siyasa ma kawai suka biya ma ko ba haka ba karuwai aka biya ma aikin haji ko supporters na shi suka yi ko era boys aka biya ma wanda ko gida bai sallah ko ba haka ba gidan dai bai sallah ba ma haka irin wannan da ka ce ah, magaji sauraron shi ga kurfar ramu a sauraron mai ka iya kul lahu don baka iya ba ya tsara ma adda shi ba iya ba amma a sauraron mai kaga to irin wannan ina shi na ina kai shi haji mhm, kaga babu haka na to sai zuna a kwaza a yi ta kai ina jin ba ni ba ko kai ka san kai waɗannan aikin haji ka san akwai banza zaka dukiya wanda bai sallah salawa salloli ne nan bai a ɗaukai a kai shi ka san akwai banza zaka dukiya a ɗauki karuwai a kai su kasa akwai banza su dukiya ko ba haka ba a ɗauki kawai duk mutum ya baka support ya ɗan gane kashe nin wani a ɗaukai shi kenan a kai shi a bashi ka zan banza su dukiya ko ba haka ba kamata in aka ɗauka a ɗauki wanda ka adda amfani ga mahajjatan ga al'umma malamin harkar lahiya kai yana da amfani karantar da ilimin addini kai suna da amfani da duk abubuwan da aka bukata zuwa gari amma wanda aka ce a dawo bai kusa inda aka ka tafi ba ya dawo yana tuya shi wai wani ina na mun ka wuce wuri kaza nan gida ka tambaya ehe yace ai lokacin da mun ka wuce kana kwana cikin bus ko to haka ne shi bai kusa inda an kai ba ana kunne halin waɗannan ina jin ai muna da kana muna karatun da mun kai ya ishe mu sa amsoshin wasu abubuwa ba ciya muka yi duk wanda gwamnati ta biya mai ba bai da aikin haji wannan fatawa ta hauka ko ba haka ba eh eh cewa muka yi duk wanda doka shari'a tabba dama a biya mai don akwai aikin da yake na aikin hajji wannan daidai yake kuma kaga a biya mai shi kenan amma in wanda doka ko shari'a ba ta bada dawa ko an mazalanci ne za a yi ko bai cinci a biya mai a shari'a ko ma addini ne bai sani ba aka tashi aka biya mai ka san ba mai hukuncin cewa wai an yi daidai ko ba haka ba to shi mun ka ce an ɗauki dukiyar gwamnati an yi umarni da ta inda bai halatta ba kuma ba mai ce ma kuma halatta ko ba haka ba Allah sa ya gane wannan shi kenan amma kaka ce na ce duk wanda an ka biya mu kujerar makka gwamnatar biya mai bai da aikin haji ko ko gwamnatar biya mai ura bai da aikin a fahimci fatoyin Allah ya samu gane abu na gaba to shi kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik